Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu barka barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau la'an ranar Lahadi takwas ga watan sabo shekarar Janairu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce da alama a Rasha ba ta kai ga tantance ainihin inda take fuskantar barazana daga Ukraine ba. Pakistan da Majalisar Ɗinkin Duniya za su gudanar da wani babban taro a Geneva tare da manufar samar da tallafin sake gina kasar bayan mummunar ambaliyar ruwa a wani lamari da ake sa ran zai kasance babban gwaji kan waɗanda ibtila'in yanayi ke addaba. ma'aikata da dama sun yi gama da 'yan sanda a wata masana'antar kayan gwajin cutar covid a china a yayin da kasar ta kama tafarkin ficewa daga cikin tsare tsaren ta kan cutar to allah kyauta kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar zamfara sun kashe wasu dillalan makamai biyu tare da samun su da akwai rokoki guda uku masu rai na rpg da harsasai na ak-47 guda 157 da na kakkaɓo wato jiragen sama har guda 200 to Allah kyauta hawa kuma yayin da kafafen sadarwa na zamani suka sauya hanyoyin samun sahihan labarai a duniya ko me hakan ke nufi wato akwai matsala babbar barazana ce ga aikin jarida na ɗaya saboda waɗannan mutane kowa yake da wayan nan zai iya zama ɗan jarida kenan sai kuma shirin matasa a duniya gizo da kuma wasu ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa sai da farko sai murtala ya fara shigowa da labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar ma'aikatar tsaron burtaniya a cikin rahoton tsaronta na sirri kan mamayar da rasha ke yi wa ukraine a yau lahadi ta ce da alama rasha bata kai ga tantance ainihin inda babbar barazana take ba daga ukraine a cikin rahoton da aka wallafa a shafin twitter ma'aikatar ta ce a yadda rasha ta yi aiki tukuru wajen inganta tsaron kariya yana nuna cewa kwamandojinta na tattare da fargabar samun manyan hare-hare daga ukraine a bangarori biyu ko dai a arewacin luhansk oblast ko kuma zaporizhia samun wata babbar nasarar ukraine a zaporizhia za ta kara ta'azzara kalubale ga damar rasha na kai ga gadar kasa wadda ta hada yankin rostov na rasha da crimea nasarar ukraine a lunhas kuma za ta kara dagula manufar yakin rasha na yanta donbass rahoton ya ce yanke matsaya kan wanne daga cikin waɗannan barazana ne za a baiwa fifiko da alama yana ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke addabar masu tsara lamuran yaƙi na rasha an kai harin rokoki a gabashin birnin bakhmut na kasar ukraine a jiya asabar duk kuwa da ayyana wani shirin tsagaita wuta na sa'o'i 36 da shugaban rasha vladimir putin ya yi domin bikin kirsimeti na ranar bakwai ga watan janairu pakistan da majalisar ɗinkin duniya za su gudanar da wani babban taro a geneva a gobe litinin tare da zimmar samar da tallafi domin sake gina kasar bayan mummunar ambaliyar ruwa a wani lamari da ake sa ran zai kasance babban gwaji kan waɗanda ibtila'in yanayi ke addaba ruwan saman damina da narkewar dusar kankara a watan satumba ya raba kimanin mutane miliyan takwas da muhallansu ya kuma yi sanadiyar mutuwar akalla mutane dubu ɗaya da ɗari bakwai sakamakon wani ibtila'in da aka danganta da sauyin yanayi akasarin ruwan sun ragu a yanzu to amma a yanzu ne ake so ma aikin sake gina kasar wanda aka kiyasta zai ci kusan dala amurka biliyan goma sha shida da miliyan ɗari uku domin sake giggina miliyoyin gidaje da titunan mota da na jirgin kasa na tsawon dubban kilomita a yayin da kuma wasu miliyoyin mutane za su fada a cikin talauci. Islamabad wadda ayarinta zai kasance karkashin jagorancin Prime Minister Shehbaz Sharif za ta gabatar da tsarin sake farfadowa a wajen taron da shi kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban Faransa Emmanuel Macron su ma za su gabatar da jawabai. Guterres wanda ya kai ziyara a Pakistan a cikin watan Disamba a can baya ya bayyana iftila'in da ya auku a kasar a zaman matsalar yanayi. Ruwan sama kama da bakin kwarya da iska mai tsananin karfi sun haifar da yankewar wutar lantarki ga dubban gidaje da wuraren kasuwanci a California a yau Lahadi a yayin da yankin yake kokarin shirya tunkarar wani mummunan yanayi a nan gaba. an ruwaito cewa sama da gidaje da wuraren kasuwanci dubu ɗari uku da talatin suka tsaya cak sakamakon rashin wutar lantarki a california da daren lahadi a cewar wasu alkaluma daga shafin yanar gizo na poweroutage.us akalla mutane shida suka mutu sakamakon mummunan yanayi tun daga karshen makon sabuwar shekara ciki har da wani jinjiri da ya mutu sakamakon faduwar bishiyar katako kan wani gida na tafi da gidanka a arewacin california To nan ba da jimawa Murtala zai kama na karashin labaran duniya kafin nan zamu leƙa Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta samu nasarar kashe wasu dillalan makamai waɗanda suke raba makaman ga 'yan ta'adda daban-daban da ke yankin gumi da anka. Wakilin misalin Sha'ibu Malamfashi ya aiko mana da wannan rahoton. cikin sanarwar da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara sp muhammad shehu ya raba ga manema labarai ya bayyana cewa su waɗannan dillalan makamai ɗin sun ɗauko hajjata su ne daga jihar taraba don kaiwa daba-daba na 'yan bindiga da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta gome da anka nan cikin dazuka na jihar. ya ce bisa samun bayanan sirri game da inda za su kai waɗannan makamai shine zaratan 'yan sanda na tactical operations da suka yi masu ƙofar rago game da kwantan ɓauna kafin su iso iso wasu ke da wuya suka buɗe masu wuta nan aka yi ta ɗauki ba daɗi na ɗan wani lokaci inda suka sami nasarar kashe su dillalan biyu yayin da sauran kuma suka sami munanan raunuka suka kuma arce ya zuwa cikin daji tuni ma dai an sa 'yan bijilante da kuma 'yan sa kai tare da sauran jami'an tsaro a bi cikin dawa don tabbatar da cewa an kamo su. sp muhammad shehu ya ce da suka bincika wannan motar da suka kama kira toyota corolla sun iske cewa a cikinta akwai rokoki guda uku masu rai na rpg da harsasai na ak-47 guda 157 da na kakkaɓo wato jiragen sama har guda 200 gami da layoyi da kuma guraye na tsubbuce-tsubbucensu. su a halin da ake ciki yanzu ana nan ana diddiba cikin dawa don tabbatar da cewa wa'annan mutane ba su samu wani mafaka ba waɗanda suka gudu. Sani Shahab Malumfashi, murayen Amurka daga Gusau, Zamfara a Najeriya. To a gaida Sani Shahab Malumfashi, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. ma'aikata da dama sun yi aron gama da 'yan sanda a wata masana'antar kayan gwajin cutar covid-19 a china kamar yadda wani hoton bidiyo da ke yaduwa a kafafen sada zumunta na yanar gizo ya bayyana a yau lahadi a yayin da kasar ta kama ta farkin ficewa daga cikin tsare tsaren ta kan cutar hoton bidiyon da kamfanin dillancin labarai na afp ya tantance wani wurin hutawar masana'anta a kudu maso yammacin birnin chongqing yana nuna mutane suna jefa akwatuna ga wasu mutane sanye da kaki wanda ke nuna wasu abubuwa da suka yi kama da kayan gwajin suna faɗowa wani bidiyon kuma ya nuna wani dandazon jama'a a gaban wani layin 'yan sanda da dare a yayin da turayen magana suke fitar da amon saƙon gargaɗi na cewa a daina ayyukan da suka saba doka wani mutum da ya wallafa hoton bidiyo daga wurin da lamarin ya auku ya faɗa a saƙon da ya biyo bayan hoton cewa ma'aikata da dama ba a biya su haƙoƙinsu ba sauran saƙonni da aka wallafa kuma sun yi zargin cewa kamfanin har hada magunguna na zibo da ke chongqing ya kori ma'aikata da dama da aka ɗauka a 'yan makonnin baya-bayan nan magajin garin newport news na virginia ya ce birnin na aiki tukuru domin tabbatar da cewa ɗalibin makarantar elementary da ya harbi malami a ranar juma'a ya sami dukkan kulawar da yake bukata a cikin wata sanarwar da aka wallafa a shafin yanar gizo na birnin magajin gari philip jones ya ce kusan ba zai yiwu mu tattara hankalinmu kan cewa wani yaro dan shekara shida da ke ajin farko zai zo da bindiga cike da harsasai ya harbe malami ba to amma kuma wannan ne ainihin abin da al'ummar mu take fama da shi a yau harbin ya auku ne a makarantar elementary ta richneck to sai dai 'yan sanda ba su bayyana yaron ba da kuma malamin nashi ba to amma kuma jonathan r alga shugaban jami'ar james madison da ke harrisonburg a virginia ya wallafa wata sanarwa a shafin facebook inda ya bayyana malamin da abi zuwana sanarwar ta kuma ce jami'ar ta shirya domin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa a yanzu da kuma makonni masu zuwa tuni da aka kama tare da tsare yaron 'yan sanda kuma sun ce harbin da aka yi ba na kuskure ba ne ba kai ga gano yadda yaron ya sami bindigar ba babu kuma wani mutum na daban da ya sami rauni a lamarin. Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. A daidai lokacin da kafafen sada zumunta na yanar gizo ke ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa labarai a wannan zamani. Masana na ganin dole a samar da dokoki da za su taimaka wajen tafiyar da tsarin shafukan sada zumunta ta yadda ba za ta kawo illa ga al'umma ba. kan haka ne tattauna da malam nasir zahardin tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta najeriya nuj wanda na ta fara sa illa kan haka wato akwai matsala babbar barazana ce ga aikin jarida na ɗaya saboda waɗannan mutane kowa yake da wayan nan zai iya zama ɗan jarida kenan to kaga kuma shi aikin jarida kamar aikin likita da aikin ah, matuka jiragen sama suna da ƙa'idojinsu domin me domin idan ka taba mutum mutuncinsa ka taba kuma ba zai iya dawowa ba kamar ka yi barin nono ne ba za ka iya kwashe shi gaba ɗaya ba to kaga shi isa yake da haɗari kwarai ya kamata a ce akwai wata hanya da ake bi na koyar da mutum aikin jarida ba shi sa kaga mutane da yawa ana koyar da su kuma kafofin yada labarai da yawa ba ma za su dauke ka aiki ba sai an tabbatar da kwarewarka ka kuma je ka yi wasu kwasa-kwasai da suka tabbatar da ka san haƙƙin mutane ka san me za ka yi da ka'idojin aiki to amma social media wani yana ɗakinsa a laɓe kawai sai ya harba wani abu wanda wannan abin zai iya kunna wuta kuma an yi hakan ya kunna wuta iri-iri mutane da yawa sun yi asarar rayukansu wasu sun yi asarar dukiyoyinsu ah, kuma shi sa ga kasashen duniya daban-daban suna saka dokoki na yadda za su rage ah, aikin waɗannan 'yan social media har manyan kasashen duniya irin su jamus su austria su australia ma da sauransu duka in ka duba za ga cewa sun yi wasu dokoki balle kuma a ce kasashe kamar su saudi arabia su iran da sauransu waɗanda su nasu Ah, ko wasu abubuwa ma a kan intanet ɗin nan ba sa bari ma ka yi ah, ana gwamnati na rike da su sai sun ga dama ko me zai yiwu to ka kaga ah, wannan abin tilas gwamnati ta tashi tsaye kuma na san najeriya ma ana ta kokarin yin wannan doka a yi gaba a yi baya kan harkar social media wanda ita kuma eh ya kamata a yi doka amma kada a wajen yin doka kuma a bige da amfani da wannan dokar a gallazawa mutanen da suke 'yan adawa. To da ka faɗa haka a kwanakin baya an taɓa yin akwai wani 'yan majalisu da suka fito da wasu dokoki na cewa wanda aka ma ya ɓatanci ko ya yi ga akan wato yanar gizo akwai hukunci mai tsanani da aka fitar na san dokar da dai bata yi ba amma an yi magana a baya bayan nan kana ganin cewar su mahukunta za su ɗauki wannan sai amfani da shi ne akan kansu su yadda dokar za ta yi musu daɗi ba al'umma ba eh to ai in ka dubi su 'yan majalisun da suka yi wannan ai wani abu aka yi musu a social media din da aka yi musu wanda a da kafin wannan gwamnatin ta zo ta shugaba buhari mm. an yi amfani apc ta yi amfani da social media sosai kuma social media ta taimaka musu gaya wajen cin zaben da suka yi domin ta an karar da mutane da yawa to bayan sun ci zaben kuma wannan 'yan social media watakila sun ga wani abu da bai daidai ba suka shiga kuma yakar ita gwamnatin da wannan harkar social media kuma wasu daga cikin 'yan majalisun nan su ma an taba su fiye da yadda ba ka zato a cikin harkar social media din to sai suka ga ya kamata a sa wannan social media takunkumi in ba haka ba abin zai zama matsala babba Toman Nasiru din kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta najeriya to daga najeriya sai mu leƙa ƙasar ghana inda al'ummar ghana ta yi bikin cika shekaru 30 da mulkin demokaradiyya a jamhuriyar ta hudu kundin tsarin mulkin 1992 da ya shigo da wannan jamhuriyar ya zuwa yanzu ya samar da shugabanci ba tare da juyin mulki ba Don haka ne gwamnatin shugaba a kufa ado a shekarar 2019 ta keɓe duk ranar bakwai ga watan Janairu a matsayin ranar tana dimokuraɗiyyar Ghana kuma ta zama ranar hutu ta ƙasa baki ɗaya. Daga Ghana ga wakilin Idris Abdullah Bako da wannan rahoton. Kundin tsarin mulkin kasar Ghana na shekara 1992 shine wanda ya fi dadewa tun bayan da Ghana ta samu 'yancin kai a shekara 1957 bayan juyin mulkin 1960, 1970 da kuma 1981. Tun shekara 1992 ba samu rahoton yunkurin juyin mulki a Ghana ba. Yana daga cikin dalilin da ya sa aka keɓe wannan rana a matsayin ranar hutu. Kamar yadda ɗan jarida Saliu Shabu Sarauta ya ce. Ni wasu kundu-kundu kan a samu wannan wannan kundin to amma shi wannan abin da yake ya dan bambanta da shi shine shine ya fi dorewa eh, shekaru talatin kuma abin da ya kawo shi ah, shine matsin lamba da aka samu a wannan lokaci ah, ana cikin mulkin soja na marigayi jerry john rollins da aka yi fafutuka garga korafi na cewa kamata ya mu dawo turba na demokradiyya gwamnati ta kafa kwamitin nazarin yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima a shekarar dubu biyu da goma amma har yanzu da kwamitin ya kammala aikinsa kuma ya mika rahoto ba aiwatar ba shi ne sa masana da kungiyoyin matsin lamba suka farfado da kiraye-kirayen sake bitar kundin suka ce kundin tsarin mulkin ya baiwa bangaren zartarwa musamman shugaban ƙasa karfi fiye da majalisar dokoki kamar yadda Yunus Salahuddin Obanjo ya ce mun da muke fashin baki cikin harkar siyasa yau da kullum muna cikin wadanda yake suke kiran yau da kullum daga kwaran murya da cewa ya kwaskwari ma cikin kundin tsarin mulkin kasar Ghana kundin tsarin mulkin kasar Ghana yana tattare da wasu kurakurai da dama wanda yake suna da cikin ababen da ya sa kasar ghana take cikin saka mai biya wurin tattali arzikinta da lamarin tsaro sabida in ka duba yau ya bari shugaban kasa ya samu karfi da dama ya ma ma majalisar dokoki yayin da ake bikin ranar kundin tsarin mulki a fadin kasar ɗaruruwan al'ummar kasar suka yi zanga-zangar lumana a birnin tamale da ke arewacin ghana a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar matsin lambar nan ta fix the country domin a sauya wannan kundin tsarin mulkin jerin gwanon ya bi ta manyan titunan tamale inda a ƙarshe jagoran ƙungiyar oliver baka vomau ya yi jawabi We care about the destiny of our people sure. and the constitution that holds political leaders to account, sure. irrespective of party. Mun damu da jama'a da kuma tsarin mulkin da ke tuhumar shugabannin siyasa ba tare da la'akari da jam'iyya ba. Idan ku matasa ne na jam'iyya, gobe na roƙonku da ku jagoranci tawaga zuwa ofishin jam'iyyarku. Ku ba da sanarwar neman sabon kundin tsarin mulki ga mutanen Tamale, su fitar da tsarin mulki wanda zai inganta rayuwar al'umma. al'umma wannan shine alhakin siyasa na tambayi lauya mai zaman kansa dr hamisu muhammad game da waɗannan kiranye-kiranye musamman wani ɓangaren kullum da ya ba da damar naɗa minista da ke cikin majalisar dokoki constitution yana tafiya ne da zamani ba wai don an yi shi 1992 constitution saboda wani abu ya canza after 10 years ko after 20 years ko after 30 years ke a sake wannan constitution a lokacin za a aiki da ka'idodi na interpretation akwai wasu gwamnatin kan da yake constitution ya fi 100 years ya fi 200 years ma ana amfani da shi yasa abin da za mu fadi ne constitution dole ne a zamani na tafiya wasu amendment ya kamata a yi idan mutum mutum yana na as mp bai kamata a kwantin shi ya sako deputy minista ba saboda aikin parliament aiki ne da yake yana zaman kanshi idris abdullahi bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana To a gaida Idris Abdullahi Bako wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoriyar shirin. Madalla. Ina ma abota amfani da shafukan Facebook, TikTok, Instagram, Twitter da dai sauransu. Shin kuna amfani da dama ko lokacin da kuke batawa wajen kallace-kallace da nishadantar da kai wajen samun kudaden da ke shiga aljihunku? To a yau abin da shirin zai duba kenan a halin da ake ciki dai kafafen sada zumunta na zamani sun zama tamkar wata hanya ta samun kudaden shiga ga matasa inda wasu ƙwararru a fannin suke danganta yanayin samun kuɗi daga irin wannan hanyar tamkar yadda a duniya ake samun arziki daga albarkatun man fetur kasancewar matasa a duk faɗin duniya na amfani da damammakin da ke kafafen sada zumunta wajen wallafa abubuwa na nishaɗi ilmantarwa da dai sauransu da nufin samun kuɗaɗen shiga don biyan bukatunsu na yau da kullum al'amarin da ya kai ga yawancin matasa ba sa neman aikin yi a zahiri saboda sun samu abin yi ta yanar gizo kafafe kamar su tiktok instagram youtube da dai sauransu suna da wani tsari da za a iya biyan mutum akan abin da yake wallafawa har ma da kyaututtuka kamar su da za su iya komawa ga kuɗi har ma a iya cirewa a zahiri Tuni ne matasa masu baiwar yin barkwanci da rera waƙoƙi har ma da wasan kwaikwayo suka soma cin moriyar baiwar da suke da shi a waɗannan shafuka da muka ambata. Abdulsalam Ramalan ya yi fice sosai a shafukan sada zumunta na yanar gizo saboda baiwarsa na yin barkwanci kuma an fi saninsa da Hausa Guy ya yi mana shimfiɗa kan wannan batu. Wato harkoki ne daban-daban ko in ce tsare-tsare ne ya danganta na wanda mutum yake amfani da shi domin neman ko kuma samun kuɗin shiga. Ni abubuwan da yake kamun kuɗi da yawa a shafukan sada zumunta shine tallace-tallace. So tallace-tallacen nan kuma yana zuwa a bangarori biyu. Su kamfani kamfanonin za su iya tuntuɓan ka domin su baka talla akwai 'yan damfara akwai kuma na gaskiya so za su iya tuntuɓan ka domin ka tallata wasu abubuwa akwai wani abubuwan da za su ce akwai kamfanoni wanda da masu eh, kaman waka ko kuma kirkiran sauti ko kuma wasu kamfanoni na kayayyaki wanda suna son su sauti ne suke son ka yada so za ka gani akwai tallace-tallace dai da yawa waɗanda za a tuntuɓe ka ana son kasa akwai waɗanda kamar misali kawai sun tuntuɓe ne suna son sauti ne kawai nasu kamar kiɗa ne amma ba kiɗa ne dai na sarewa haka kawai su suna son wannan sautin ne a promotin nashi so da na zo na dan yi bincike na duduba dai na ga a al'adance kar ya zo kai ta promotin wani abu na akidan wani abu da baka sani ba so da na dan yi bincike na ga abu ne wanda babu laifi a ciki sai na yi kuma na sami kuɗin shiga ta wannan fannin so ni tsari na da kuma salo na shine tallace-tallace ne ya fi kamun kuɗi akan kuɗin da ake samu kai tsaye daga wayannan shafuffuka. A ɓangaren ta kuwa mawaƙiya Fatima Salis da aka fi sanin ta da Sals Fatiti ta bayyana yadda take amfana daga waɗannan kafafe har ma take samun kuɗaɗen shiga a aljihunta. Instagram gaskiya shine zan ce na ɗaya a wurina saboda shi yana da sauki baya da wahala wajen samun kuɗi gaskiya. Dan dai kana da engagement kuma kana da followers to kana zanna ma za ga ana turo maka um, dms na mutane suna son kamar su aiki aiki kala-kala ne inda kake samun kuɗi a abun nan instagram na farko akwai advert advert wanda yanzu mutum zai iya zuwa ya same ki ya ce miki da allah yana da shafin shi maybe na sai da kayan abinci ko na sai da kayan shafa so yana son da allah ki wallafa shafin shi a naki shafin ki gama mutane su zo su following din shi ko wani abu kin ga idan kika wallafa a shafin ki zaki gaya musu nawa ne rate ɗinki wata sa ana wallafawa a shafi wata sai ana wallafawa a story to kowane yana da kuɗin shi ni kamar ni zan wallafa a story ina wasan kuɗi daban dan zan wallafa a shafi na na sati ɗaya ina wasan kuɗi daban na wata ɗaya kuɗi daban idan kuma bidiyo ma zan yi in yi bayani akan abin da ake son yi tallan shi ma kuɗi daban ne idan kuma kana so ma in tashi daga gidana in zo har gidan har shagonka inda kake in lissayin shagon abinci ne kana so in zo har shagonka wannan ma kuɗi ne daban so zan tashi in taho har ka in nuna mutane shagon ka abubuwan da kake yi na biyun nan kuma misali misali yanzu masu sai da kaya suna iya kiran ki su ce suna son ki zo ki saka kayan su ki masu talla da shi kin ga wannan daban ne shi kuma tiktok a tiktok dai gaskiya abubuwa suna da saukin yadawa a tiktok saboda shi tiktok ko kai ba kowa ba ne ba in ka saka bidiyo in ka dai yana da ban dariya ko kuma idan mutanen da suke follow ka san aminta da abin da kake yi ka shiga tafi ya yi flying sosai to tiktok gaskiya yawancin yadda ake samun kuɗi a can ba kamar yadda instagram yake bane ba shi a tiktok zaka je ne in kana live da yawa mutanen da suke son ka mabiyan ka kenan ko ake cewa za su zo suna baki gift za ga suna baki roses da su wanene ne to wannan abubuwan da suke baki su ne suke um, changing into dollars kuɗi kuɗi kenan in sun taru sai ki tafi cire abinki wata sa'i na ga mutane suna yin tiktok um, live suna cewa gift me wane ne wane ne to duk shine din ne to masoyanka ne suke baka kuma wannan shi ma dai tiktok in gaskiya ta hanyar in kana da mutane da yawa da suke ka kuma ana yawan ganin abubuwanka za ki ga an kira ka ka zo kai talla wannan ma it's another thing to a iya cewa da zuwan waɗannan shafuka na yanar gizo sauran kafofi na yada labarai da aka fi sanin su a da kamar gidajen rediyo da talabijin da jaridu sun ɗan ja baya wajen samun talalluka da dai sauransu a cewar matashi abdulbasit musa wanda shi ma ya fice wajen mu'amala da shafukan sada zumunta kasancewar waɗannan kafofi sun zo sun canja yadda mutane suke samun kuɗi saboda ba ma masu creating content abubuwan da ake cewa digital product ba har waɗanda suke da kasuwa yanzu kasuwanci nasu baya tafiya sai da wannan kafafi so kuma kafafen ba suna suna zama ne saboda mutanen da suke creating na hotuna da bidiyo da yake sa mutanen da suke hawa ya zamto akwai abin da za su je in sun hau waɗannan gurare su amfani da shi saboda kasancewar masu talla da suke bayarwa a waɗannan platforms na social media sun zamto akwai wani abu da mutane suke kalla tunda kowa yana yin abu ne don karuwarsa so yawanci zaki gani misali in ka ɗau youtube mutane suna tunanin cewa datar da wani ya siya ne ake amfani da shi a biya waɗanda suke creating video suna sakawa a'a actually yadda suke biyan kuɗi shine a yayin da kai creating video wani ya zo ya sa talla akan bidiyon ka so za su ɗau kaso arba'in su baka kaso sittin saboda kai kai bidiyon amma raguwar zaka ga maybe kai zaka ɗau arba'in ɗin su dau 60 so ya danganta da dai kowane platform misali youtube kafin su fara biyan ka sai ya zamto kana da subscribers mutum dubu daya da kuma an kalli videos ɗinka da ya kai awa dubu hudu so wannan shine zai nuna musu cewa eh lallai abin da kake yi yana da amfani za su iya saka talla but wannan ba zai ana sa talla kafin abin nan din ba wanda za su atilis suna kara karuwa ne da kai ta wannan ɓari. Madalla. To ma sauraro a nan za mu naɗa tabarman shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗora. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haɗuwa mako na gaba. Bisalam. To madalla gai da Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauki a kuma ta imel. Sakonmu na farko a ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoka garko kungiyar muryar talaka. Ya fara da sallama ya ce shin wai ina makoma ta dosa. Na fara da wannan shagube ne bisa yadda muka ji cewa jami'an tsaro sun kama wani yaron da ya garkuwa da mahaifinshi a jihar Kwara. abin da ke nufi da cewa babu irin ta'asar da ba zai iya aikatawa ba tunda har bai tsallake mahaifin da ya haife shi ba ma sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya zo daga jamilan ado salati goma ga annabar jau da khadijan bilyamun a gwarmaji da maimunan aliko a wutan kafinta yalwa da aisha lawal bin hambali mk dan silba sokoto da fatan ado salati goma ga annabar jau suka ce zancen da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar nnpp dr rabi'u musa kwankwasi na cewa idan ya zama shugaban ƙasa zai gina azuzuwan karatu har dubu ɗari biyar domin ilmantar da yara miliyan ashirin da ba sa zuwa makaranta a cikin shekaru hudu allah ya sa ba tatsuniya ce yake mana ba domin kaso saba'in da biyar cikin ɗari na 'yan siyasar najeriya tamkar belbelu suke jikinsu fari namansu baki sai kuma saƙonmu na ƙarshe da ke cewa fatan alheri ma'aikatan boa hausa daga ƙarshe nake muku barka da shiga sabo shekarar 2023 lafiya allah ubangiji ya nuna mana ƙarshen ta lafiya saƙo daga kawo mai ruwa bajoka to da lamun gode yanzu kuma ga murtala da labarai amma a takaice filo a takaice ma'aikatar tsaron burtaniya a cikin rahoton tsaronta na sirri kan mamayar da rasha ke yi wa ukraine a yau lahadi ta ce da alama rasha ba ta kai ga tantance ainihin inda babbar barazana take ba daga ukraine a cikin rahoton da aka wallafa a shafin twitter ma'aikatar ta ce a yadda rasha ta yi aiki tukuru wajen inganta tsaron kariya yana nuna cewa kwamandojinta na tattare da fargabar samun manyan hare-hare daga ukraine a bangarori biyu ko dai a arewacin Luhansk Oblast ko kuma a zaporisiya pakistan da majalisar ɗinkin duniya za su gudanar da wani babban taro a geneva a gobe litinin tare da azumar samar da tallafi domin sake gina kasar bayan mummunar ambaliyar ruwa a wani lamari da ake sa ran zai kasance babban gwaji kan waɗanda ibtila'in yanayi ke addaba. To ma mutala ban jama masu raro abin da ya sabu kenan a halin yanzu. sai kuma gobe idan Allah ya mu za mu da muku da wani sabon shiri yanzu a madadin Murtala Faruk sun yi da baba ya kuma kiyar da Mr. Santos injiniyan mu na yau ni Sarfi da Hashin Gumel ke cewa sai gobe in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.